radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na daren yau lahadi kuma tare amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba an wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyi masu sauraro kisoshin rayuwa ansoshin akida da kuma shirin duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirin mu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi uku ga watan yulin shekara ta 2022 wanda ya daidai da hudu ga watan zulhijja na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 118 da suka gabata rana irin ta yau wata uku ga watan yulin shekara ta 1904 tedo hazel bai hudan da ya asasa akidar yahudancin sahuniya ya mutu an haifi hazel a shekara ta 1860 a birnin budapest na kasar hungary amma daga bisani kuma ya koma kasar sweden da zama inda a nan ne tunanin kafa ƙasa ta yahudawa zalla ya faɗo masa sannan kuma shekara ta 1897 ya kafa majalisar yahudawan sahiyoniya a garin ball na kasar sweden hazel ya yi ƙoƙarin gamsar da sarakunan dolar usmaniya na lokacin domin cika wannan buri nasa a cikin dinu amma ba tare da ya samu nasara ba hazel ya mutu a shekara ta 1904 ba tare da ya ga daular yahudawa ba sai dai bayan yakin duniya na biyu wato a shekara ta 1948 tare da taimakon turawan ingila waɗanda suke mamaye da dinu a lokacin yahudawan sahiyuniya sun kafa isra'ila a cikin dinu kuma tare da taimakon ingila da amurka yahudawan sun yi ta yin hijira daga kasashen duniya suna komawa isra'ila da zama baki daya inda da haka kuma suka mamaye mafi yawan yankunan al'ummar falastinu suka mayar da su a cikin isra'ila masu kun san cewa shekaru 52 da suka gabata a rana irin ta yau alama abdulhussein amini marubucin littafin algadir ya rasu an haifi allama amina a birnin tabriz arewa maso yammacin kasar iran ya tashi a gaban iyayensa waɗanda suke malama addini sannan kuma yana matashi ya je birnin najab na kasar iraki inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacin waɗanda suka haɗa da mirza na'ini da kuma sheikh abdulkarim alha'iri allama amini ya rubuta littattafai da dama mafi mahimmanci daga su shine dai littafin nan na hadithul gadir wanda kuma shine littafin da ya rubuta a cikin mujalladai goma sha ɗaya ya yawaita zuwa kasashen musulmi da dama domin tattara bayanai a kan wannan hadisi allama amini ya yi amfani da littafai kimanin 150 masu muhimmanci wajen rubuta littafin algadir ban ha kuma yana da wani katafaren ɗakin karatu a birnin najab wanda ya ajiye littafai kimanin 42,000 a cikinsa jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirin mu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su tare da sunusu ina wunti. Labarun duniya mai karantawa su suwunti da farko muhimman kanunsu. Sabon daftarin kundin tsarin mulki da shugaban kasar tunisia ya gabatar ya janyo cece kuce a kasar. ma'aikatar lafiya a kasar iran ta sanar da cewa mutane shida ne suka mutu saboda cutar corona a kasar a yau lahadi siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta nuna wariya ta fito fili har a tsakanin fursunonin yakinta da aka kama yanzu kuma ga cikakkun labarun nan sabon daftarin kundin tsarin mulki da shugaban kasar tunisia ya gabatar ya janyo cece ce a kasar shugaban kwamitin tsarin mulki a tunisia sadiq bel'id ya yi kakausar suka ga sabon daftarin kundin tsarin mulkin da shugaban kasar kais sa'id ya gabatar a wannan mako yana neman a kada kuri'ar jin ra'ayin jama'a kansa sadiq bal'id yana mai bayyana cewa sabon daftarin baya da alaka da daftarin farko da aka gabatar ga shugaban kasar don haka canje-canjen da aka gudanar a cikinsa suna kunshe ne da munanan hatsarori da suke matsayin share fagen gudanar da mulkin kama karya a kasar kamar yadda jaridar alsaba ta kasar ta ruwaito a yau lahadi sabon daftarin kundin tsarin mulkin kasar dai shugaba kai sa'id ya yi kokarin baiwa kansa iko mai faɗi a fagen gudanar da mulkin kasa lamarin da ke ci gaba da janyo cece kuce kan batun sabon daftarin kundin tsarin mulkin kasar a daidai lokacin da ake saran gudanar da zaben jin ra'ayin jama'a a kansa a ranar 25 ga wannan wata na yuni shugaban kasar somaliya zai fara ziyarar aiki a kasar turkiya a yau lahadi a cewar sashen sadarwa na fadar shugaban kasar turkiya shugaban kasar somaliya hassan sheikh mahmud zai fara gudanar da ziyarar aiki a kasar ta turkiya ce daga yau lahadi har zuwa ranar biyar ga wannan wata na yuni inda zai gana da shugaban turkiya rajab tayyip erdogan kuma zaman tattaunawan shugabannin biyu zai fi mai da hankali ne kan alakar da ke tsakanin kasashensu da kuma ɗaukan matakan faɗaɗa alakar a ɓangarori daban-daban hakanan ana sa ran shugabannin biyu za su tattauna batutuwan da suka suka shafi yankunansu da siyasar duniya baki ɗaya. Hassan Sheikh Mahmud ya ɗare kan karagar shugabancin Somaliya ne tun a watan Mayun wannan shekara. kuma dama ya taɓa riƙe mukamin shugabancin ƙasar daga shekara ta 2012 zuwa 2017 don haka wannan shine karo na biyu da ya kasance a kan wannan mukami sannan ziyararsa ta farko zuwa ƙasar turkiya bayan sake hawa kan karagar shugabancin ƙasar ta somaliya ma'aikatar lafiya a kasar iran ta sanar da cewa mutane shida ne suka mutu saboda cutar corona a kasar a yau lahadi a sanarwar da ma'aikatar lafiya ta kasar iran ta fitar a yau lahadi ta bayyana cewa mutane shida ne suka rasa rayukansu saboda cutar corona a yau yayin da wasu 717 suka kamu da kwayar cutar a sassan kasar a cikin sa'o'i 24 da suka gabata ma'aikatar lafiyar ta kara da cewa sakamakon haka yawan mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar kamuwa da cutar corona a iran suka haura zuwa dubu ɗari da arba'in da ɗaya da ɗari uku da casa'in da shida sannan yawan mutanen da suka kamu da cutar tun bayan bullarta a kasar suka kai miliyan bakwai da dubu ɗari biyu da talatin da tara da ɗari biyar da hamsin da bakwai yayin da miliyan bakwai da dubu sittin da uku da ɗari biyu da saba'in da shida suka samu waraka daga cutar ta corona a duk faɗin ƙasar ma'aikatar lafiyar ta ƙara da cewa an raba allurar rigakafin cutar ta corona a duk faɗin ƙasar da ta kai miliyan 150,420,812 inda wasu suke yin rigakafin allurar sau biyu wasu kuma sau uku siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta nuna wariya ta fito fili har tsakanin fursunonin yakinta da aka kama gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ki amincewa da ta tayin da kungiyar hamas ta palestino ta mata na hanzarta gudanar da musayar fursunonin yaƙi a tsakaninsu domin sakin sojanta mai suna hisham said da ke fama da matsanancin rashin lafiya amma gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ce babu ita babu musayar fursunoni da kungiyar hamas matukar ba fursunonin yakin ta biyu oron sha'ul da hadar goldin kungiyar ta hamas za ta saka ba lamarin da ke bayyana ɗabi'ar nuna wariya har a tsakanin sojojinta tun a makon da ya gabata ne bangaren sojin ƙungiyar hamas na kata'ibul qassam ya nuna hoton bidiyon sojan haramtacciyar ƙasar isra'ila hisham said kwance cikin tsananin rashin lafiya kuma yana numfashi ne ta hanyar bututun kurtun iskar shaka jam'iyyun siyasa fiye da talatin ne suka buƙaci hanzarta gudanar da zaɓuka a ƙasar libya a bayanin haɗin gwiwa da jam'iyyun siyasa talatin da ɗaya suka fitar a ƙasar libya a jiya asabar sun jaddada wajabcin mutunta ra'ayin al'ummar ƙasar da aiwatar da buƙatunsu na ganin an gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki cikin gaggawa inda suke ɗaukan yin watsi da bukatunsu a matsayin cin amanar ƙasa kuma laifi da tarihi ba zai gafarta ba wannan bayanin haɗin gwiwa na jam'iyyun siyasar libya ya zo ne a lokacin gudanar da zanga-zanga a sassa daban-daban na ƙasar inda al'ummar ƙasar ta fito tana yin tir da matsalar taɓarɓarewar yanayin rayuwa da yadda jami'ai da suke rike da madafin iko a ƙasar suka yi watsi da bukatun al'umma domin kare manufofinsu don haka al'ummar libya take son kawo su bayan gudanar da zaɓuka ta hanyar zaɓen mutanen da suke so su wakilce su da kakansu ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun zanga-zangar nuna kin jinin mulkin soja ne a ƙasar Sudan mai taken fitowar miliyoyin al'umma a ranar talatin ga watan Yuni da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. dubban mutane sun fito zanga-zangar gama gari a sassa daban-daban na kasar sudan musamman birnin khartoum fadar mulkin kasar a ranar alhamis 30 ga watan yuni kuma zanga-zangar ta ci gaba har zuwa ranar juma'a ɗaya ga watan yulin wannan shekara karkashin taken zanga-zangar miliyoyin al'ummar sudan ta jinin mulkin soji a kasar zanga-zangar wannan karo tana daga cikin zanga-zangar jama'a mafiya samun halartar jama'a a kasar a tsakanin zanga-zangar da ake gudanarwa rayuwa na nuna kin jinin mulkin soja a sudan tun bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir a ranar 11 ga watan afrilun shekara ta da 2019 zanga-zangar ta fuskanci wuce gona da iri daga bangaren jami'an tsaron sudan da rundunar sojin kasar ta hanyar harba iskar gas mai sanya hawaye kan masu zanga-zangar da kuma harbi da harsasai da hakan ya janyo hasarar rayukan mutane lamarin da ya sanya zanga-zangar wannan karo ta kasance wacce aka fi zubar da jinin dan adam a cikin takinta don haka ne masu zanga-zangar suka koma suna rera takin cewa duka matakan wuce gona da iri ko aiwatar da kisan gilla ba za su taɓa dakatar da al'umma daga aniyarsu ta gudanar da zanga-zangar neman kawo ƙarshen mulkin soji a sudan ba kamar yadda ƙungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasa suka jaddada aniyarsu ta kin amincewa da duk wani zaman tattaunawa da ɓangaren sojin ƙasar a cikin sudan ko wajen ƙasar. rahotanni sun bayyana cewa wannan gagarumar zanga-zanga da aka fara tun daga ranar alhamis da ta gabata ta samu halartar jama'a daga sassa daban-daban na kasar kamar yadda masu zanga-zangar suka mayar da ita ranar bikin tunawa da kawo ƙarshen mulkin kama karya ta shugaba umar hassan albashir karo na uku jama'a suna jaddada yin kira kan kawo ƙarshen duk wani mulkin soji ko tsoma bakin sojoji a harkar gudanar da ƙasa inda suke ɗaukan sudan a matsayin ƙasar kasar da sojoji suka mallake ta tun bayan juyin mulki da babban hafsan hafsoshin rundunar sojin ƙasar general abdul fatah al-burhan ya gudanar ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 tun kafin fara gudanar da zanga-zangar a ranar alhamis Talatin ga watan Yuni jami'an tsaron Sudan da sojojin ƙasar sun ɗauki matakin killace zanga-zangar ta hanyar toshe manyan hanyoyin birnin hartun, fadar mulkin ƙasar da rufe hanyar kan gadar da ta bi ta kan tekun Nilo da hanyoyin shigowa birnin hartun daga birnin Omdurman gari mafi yawan jama'a a ƙasar da ke shiyar arewa maso yammacin birnin na hartun. kamar yadda jami'an tsaron da sojoji suka killace yankunan tsakiyar birnin hartun, baya ga yanke hanyoyin sadarwa sadarwa irin intanet tun ana jajibera ranar zanga-zangar inda al'ummar sudan ta fuskanci matsalar sadarwa hakika kiran da babban hafsan hafsoshin sojin sudan kuma shugaban majalisar gudanar da mulki a gwamnatin rikon kwaryar kasar general abdul fatah al-burhan ya yi kafin gudanar da zanga-zangan ba ta samu karbuwa ba inda a cikin kiran ya jaddada cewa gudanar da zanga-zanga ba ita ce mafita ba kuma lalle rundunar sojin sudan tana kokarin wanzar da zaman lafiya da aminci ne a ƙasa yana mai bayyana gudanar da zanga-zangar a matsayin barazana ga zaman lafiyar ƙasa watakila hakan ne ya sanya sanya jami'an tsaro da sojoji suka yi amfani da karfi wajen hana jama'a gudanar da haƙƙinsu na zanga-zangar lumana lamarin da ya kai ga hasarar rayukan mutane da jikkatan ɗaruruwa tabbas majiyar jami'an tsaron sudan ta yi furuci da cewa jami'an tsaron ƙasar sun yi amfani da iskar gas mai sanya hawaye kan masu zanga-zangar kamar yadda rahotanni suka bayyana cewa a ranar juma'a jami'an tsaro sun harba iskar gas mai sanya hawaye kan masu zanga-zanga a birnin khartoum lamarin da ya janyo jikkatan mutane kuma duk tsaurar matakan tsaro da aka ɗauka ba su samu nasarar hana masu zanga-zanga isa kusa da fadar shugabancin ƙasar ba tare da reda taken kawo ƙarshen mulkin soji ƙarƙashin jagorancin burhan da neman hukunta masu hannu a aiwatar da kashe-kashen gilla kan masu zanga-zangar lumana kamar yadda wasu ke ɗauke da hotunan 'yan uwansu da aka kashe a zanga-zangar ranar alhamis talatin ga watan yuni wanda aka kiyasta yawansu da cewa sun kai mutane takwas majiyar lafiya a su sudan ta bayyana cewa wani mutum guda ya mutu a ranar juma'a daya ga watan yuni sakamakon raunuka da ya samu a ranar alhamis da ta gabata majiyar lafiyar tana mai jaddada cewa mamacin ya fuskanci cin zarafi ne a hannun jami'an tsaron sudan ta hanyar dukan kawo wuka a yankin burri almahas da ke gabashin birnin khartoum lamarin da ya sanya yawan mutanen da suka rasa rayukansu a zanga-zangar neman kawo ƙarshen mulkin soji ƙarƙashin jagorancin general abdul fatah al-burhan tun daga lokacin da ya gudanar da juyin mulki a kasar a ranar 25 ga watan Oktoban shekarar da ta gabata suka haura zuwa 113 kuma guda takwas daga cikinsu sun mutu ne a ranar Alhamis da ta gabata 30 ga watan Yunin wannan shekara. Bangarori uku masu shiga tsakani a rikicin siyasar kasar Sudan wato tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Afirka da kuma Ƙungiyar Bunƙasa Harkokin Tattalin Arzikin Ƙasashen Yankin Gabashin Afirka ta iga riyadh sun yi da matakin amfani da ƙarfi fiye da kima da jami'an tsaron sudan suka yi wajen tunkarar zanga-zangar ranar talatin ga watan yunin da ya gabata suna masu yin kakausar suka kan yanke hanyoyin sadarwa musamman intanet tare da bayyana hakan a matsayin take haƙƙin furta albarkacin baki da fayyace gaskiyar abin da ke faruwa a ƙasar sakamakon haka ɓangarorin uku suka yi kira ga mahukuntan sudan da su ɗauki dukkanin matakai wajen dakatar da ɗabi'ar wuce gona da iri kan masu zanga-zanga tare da kawo ƙarshen kama jama'a don tsare su da kuma ɗaukan matakin mutunta haƙƙin tofa albarkacin baki da gudanar da zanga-zangar lumana gami da jaddada buƙatar gudanar da bincike kan dukkanin abubuwan da suka faru na cin zarafi tare da yin riko da duk wani matakin da zai taimaka wajen warware dambarwar siyasar ƙasar ta sudan sannan ɓangarorin uku suka jaddada cewa nuna ƙarfi ta hanyar ɗaukan matakan wuce gona da iri ba zai taɓa yin tasiri tasiri wajen gudanar da harkar siyasa ba a nashi bangaren a taron manema labarai da ya gudanar a harkwatan majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york na ƙasar amurka stephen dujarik kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya bayyana damuwarsa kan yadda jami'an tsaron sudan da sojojin ƙasar suka nuna ƙarfi fiye da kima da amfani da bindigogi kan masu gudanar da zanga-zangar lumana stephen dujarik ya ƙara da cewa tuni sun bayyana matsayinsu kuma za su sake jaddada cewa hankalinsu yana tsananin tashi tare da shiga cikin matsananciyar damuwa kan duk wani matakin yin amfani da ƙarfi fiye da kima da amfani da makamai da jami'an tsaro suka yi kan masu gudanar da zanga-zangar lumana a Sudan yana mai baita cewa dole ne a ba da dama ga mutane su bayyana ra'ayoyinsu cikin 'yanci kuma wajibi ne akan duk wata rundunar tsaro a kowace gwamnati ce a faɗin duniya ta kare wa mutane wannan haƙƙi don haka ba daidai ba ne hana mutane haƙƙinsu tare da ƙoƙarin katange su zuwa gare shi kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya ƙara da jaddada cewa hanya ɗaya tilo da za ta kai al'ummar sudan ga warware dambaruwar siyasar ƙasar cikin hanzari ita ce sasantawa ta hanyar siyasa ta yadda hakan zai kai ga maido da kundin tsarin mulkin ƙasa da gudanar da kyakkyawan tsarin dimokuraɗiyya yana mai nuni da cewa shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya a sudan bolka fares ya fitar da wata sanarwa a 'yan kwanakin nan da suka gabata da a ciki yake jaddada cewa ba za a taɓa amincewa da cin zarafin masu zanga-zanga ba tun bayan da sojoji suka ɗauki matakin gudanar da juyin mulki a sudan a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 kasar ta shiga cikin dambarwar siyasa musamman gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da juyin mulkin da kama firayim ministan kasar abdullah hamdok da mambobin majalisar ministocinsa game da wasu jagororin siyasa da suke adawa da juyin mulkin a kasar inda rundunar sojin sudan ƙarƙashin hafsin hafsoshinta general abdul fatah al-burhan ta kafa dokar ta ɓaci a ƙasar domin hana al'umma nuna adawa da juyin mulkin da dakatar da yin aiki da wasu ayoyin dokan ƙasar domin samun damar shimfiɗa matakan da suka yi daidai da ra'ayin masu juyin mulki hakika jagoran juyin mulki a sudan general abdul fattah al burhan ya sanar da rusa majalisar ministocin ƙasar tare da yin alkawarin mai gurbinta da wata sabuwar gwamnatin ƙwararru masana makaman aiki da kishin ƙasa da za su jagoranci ƙasar har zuwa lokacin zaɓen zaɓuka a watan Yulin shekara ta 2023 kamar yadda General Burhan ya sanar da tsige gwamnonin jihohi gami da dakatar da yin aiki da wasu ayoyin kundin tsarin mulkin kasar musamman kan batun matakin riƙon ƙwarya a Sudan. Bayan da sojoji suka fuskanci matsin lamba a ciki da wajen kasar sun dawo daga rakiyar sabbin tsare-tsaren da suke son shimfiɗawa a kasar ta Sudan da za su kare musu maslaharsu amma duk da amincewa da sake dawo da hambararren firaministan kasar karkashin gwamnati rikon kwarya Abdullahi hamdok sun ya masa wasu sharuɗa da ƙungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasa suka ƙi amincewa da su tare da yakin ba da goyon baya ga firayim minista Abdullahi hamdok lamarin da ya tilasta masa yin murabus daga kan mukaminsa tun kafin ya kai ga kafa sabuwar majalisar ministocin kasar masu lura da al'amura dai suna ganin cewa matakan da sojojin sudan suka ɗauka na yin watsi da yarjejeniyar da aka cimma bayan jefar da gwamnatin Umar Hassan Albashir a watan Afrilun shekara ta 2019 kan gudanar da gwamnatin haɗin Gambiza tsakanin sojoji da fararen hula ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwarya da za ta jagoranci ƙasar har zuwa lokacin zaɓuka a watan Yulin shekara ta 2023. Hakan ya sanya fararen hula ba su da tabbacin sojoji za su amince da zaɓukan ko kuma ba da damar gudanar da zaɓuka cikin adalci da gaskiya musamman ganin yadda sojojin ke tafiyar da harkokin mulki mulkin kasar a halin yanzu duk wannan ya sanya al'ummar sudan ta zaɓi mika mulki ga gwamnatin farar hula zalla kafin ƙarshen wa'adin gwamnati rikon kwarya domin kawo ƙarshen rikicin siyasa da sudan take fama da shi tsawon watannin da suka gabata kuma hakan shine zai magance duk wata makarkashiya da sojojin ƙasar za su iya kullawa da nufin kawo cikas ga shirin komawa kan tafarkin dimokuraɗiyya nan gaba a ƙasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo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 muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu muryar jamhuriyar musulunci ta hira mai magana ya wala sanar ta kai ɗaya daga cikin ɗan ƙungiyar da alkhairi makazin jihar kano kuma coordinator na ƙungiyar matasan yan gwagwarmaya ta ƙasar rashin jihar kano gaisuwa ta musamman ga kai ka kai malam hassan barka akwai kuma shi kansa diga ga ɗan fulanin marji mutaka mtk shawan ta kai kuma ilyas yakubu digawa akwai isa jikan mai saje gwani lawan algamadan bilyamin agwar maji baban gida buba fajewa suleiman fita sannan ba zan manta da aminu kano mai dagar ko ba ibrahim sd kwasfa zaria city murtala sd maria akwai kansa ilyas abubakar ake da fataskun yusuf cimbi ne da state abdulkadir ali mariga ba zan manta da shi kansa ainihin ba mai na hannani marmato ba alhaji daro mashari akwai shi kansa mai gidana na kaina musa hadirin asuba da magaram a ƙarshe ina gaida daukacin masu sauraron wannan gidan rediyo mai albarka na tahiran wato muryar jamhuriyar musulunci na iran allah ta'ala ya taimaka ya kuma ba mu lafiya da zaman lafiya a kasashen mu baki daya ya wala sanata ta kai ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi Abdullah sashen Hausa na gidan rediyon Tairan. da fatan kun waye gare lafiya. Ina so na yi amfani da wannan dama na miƙa saƙon gaisa gaishe zuwa ga yan uwa da abokan arziki. A da farko ina miƙa saƙon gaisuwa na zuwa ga jagoran wannan shirin Hassan Barka. A akwai abokai na kamar su Kadori ga dan Fulanin Wurji, Iliyasu Yakubu Digawa Itas Gadau, Iliyasu M Iliyasu Gulawa, akwai abokina Murtala da Basi Kaga Dama, Muawiya Musa Musawa, Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura, Lawan Sadai Daura akwai Gwani Lawan Ali Gamadan Kura akwai Kinunu Sani Yunusari idan na tsallaka jamhuriyar Nijar akwai aboki na Isuhu Mudattai da magaran Nijar akwai a Sunusi Mudattai da magaran Nijar akwai Alkasin daga Agadas akwai shugaban kungiyar Zabisan Ka'ila Hakimi akwai tsoho mai albarka Isa Abubakar a da daukacin masu sauraron wannan gidan rediyo ba zan manta da mamata malama Ramatu Isiyaka babban birnin Yamai akwai yaran ta Halimatu Sadiya da Sireya Ahmadu ba zan manta da Antina Halimatu Sadiya a jamhuriyar Nijar ba da fatan za ku tashi lafiya sunana Ibrahim dan Fulani Yayari a jihar Bauchi Najeriya. Assalamu alaikum Radio Tehran mai farin jini mai alfarma sunana Ahmad Ladan Girkau shugaban kungiyar murya talaka a karamar hukumar Kebe a jihar Sokoto Najeriya. Yau ina son ku bani dama domin isa da sakon gaisuwa ta ga yan uwana da abokan arziki musamman irin shi Sanusi Fadate da a shi mai gabatar da wannan shirin Hassan Barka da rabin mai kwamfuta mai yama dan asabe mai fata ya wuri malam ango malamin makaranta ya wuri alkasu mai faci da magaram sauran dukkan masu sauraron wannan gidan rediyo na gode ahmed ladan kawo a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio tahiran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bari shugaba na fada mazajen daganya mai nijar muna cikin karshen mako dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga shugaba abokin tahiya hassan barka kai da makarabanka akwai abokina na kaina rabiu sarkin aiki din na ƙasa daga na hamuraɗi ana gaida shi a ɗa mai kwamfuta dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga tsoho mai albarka mai dubin albarka kai da mai ɗakinka ka da familiya kinka dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka na agwa mai faci dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka abokina kanina shugaba na can zandar gida dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga rabe mai aski kun ga ta sunana muhammadu dan bare bari shugaba na fada mazajen daganya mai nijar Assalamu alaikum Radio BOH mai magana Kwamara Tiliyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da dama da kuke bamu a kowane karshen mako muna isar da sakon gaishe gaishen mu zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaisuwar sada zumunta zuwa ga abokaina kamar haka akwai Isa Jikan mai saje Toro Kadura Diga ga dan fulanin Warji baban gida Buba Fajewa ta kai akwai Iliyasu M Iliyasu Gulawa akwai Muhammad Direban Murba Mashiyo akwai Isuhu Suleiman Madatai da Magaram akwai Sunusi musi maɗatai da magaram akwai nazifi ibrahim rugar malam shagari daga sokoto akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai muhammad dini tamsuwa akwai idris abdu tamsuwa akwai yusuf suleiman tamsuwa akwai wari malam bare zuwa nijar akwai muhammad yusuf gadar malam mamma Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na BOH. kuna tsara ibrahim haruna mai anguwa bingila buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni kasar kamaru da yake muna karshen mako ina son ku bani dama in gaida yan uwa da amina arziki da farko ina gaida jagoran wannan shirin wato hassan barka akwai isa tsoho mai albarka akwai samariya haruna idris wanda yake zaune a ƙasar libya da sanisi maɗatai da magaran da habu are jakore akwai uda muhammadu jakore akwai kabiru sule usman bakin eh, kasuwa kasuwan taransa da magaran akwai murtala mai shayi bakin kwastan house sokoto akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama lokal government kebbi state nigeria akwai karura riga ga ɗan filanin warji da shehu kacalla kafison ana zikiri akwai husaini sabon yaro akwai nazifi ibrahim daga ƙarshe na gaida ɗaukacin jama'ar da ke sauraron wannan shirin Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo a ta Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Ni magana mun misali su da wanda ake kiran shi Dozoman Taksim Moto a daidai su sahu Turbin Official daga da maganar Jamhuriyar Nijar. Muna godiyar da kuke bamu dama muna tofa albarkatun bakin mu gaishe gaishen mako. Da farko ina gaida ka kai mai gabatar da shirin Hassan Barka da yallan gidanka da dukkan abokan ma'aikatanka. Ina ma kowa fata alkhairi. Ina gaida shugaban namu shugaba mai adalci raba mai aski akwai shugaba President Communal Amsa mai dan kuka akwai Umar Taku Vice President akwai akwai sule dan minista akwai taksi moto akwai murtala salisu akwai eh, suleiman na annabi nasir na annabi akwai dairu shega akwai lawan didi kayan da nani akwai muhammad eskawa akwai amis na bulak akwai luwata wala gurges hawa mai fanke da doya malama amatalla malama gala akwai sabi shehu garin karyami idi shagali akwai sunusi garin madattai akwai eh, isufu bakin tasha akwai isaka eh, badaraka muna mu kowa fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tura da basalim yau kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki ina gaida hassan barka dan nan duk inda kake ina gaida muhammad dan bare bari da nan har bayan ruwa ina gaida rahmatu da nan har bayan ruwa ina gaida tango kane na da shi da mai daki ne da nan hafe yi ba ina gaida maliki da shi da mai daki ne da nan hafe yi ba ina gaida alhaji hamza da nan abiya su ina gaida sala major shi da mai tatai da nan abiya su ina gaida rahamu da ita da yaranta da nan abiya su ba da bayan haka karin duk wanda bai an ambaci suna ne ba ina gaishe shi ibrahim haruna ban mance da ka ba ina gaishe ka allah sa allah taimaka allah ka suwa mai albarka iliya mai shaida da da da kaddi da na duk inda ke ina gaishe ka amin su annabi. Salamu alaikum BOH Radio Murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim Rugar Malam Shagar Local Gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Zan yi amfani da wannan dama domin isar da sakon gaishe gaishe na zuwa ga abokaina kamar haka faru kuma haikaro ga Sokoto baban gida IBB Giyawa Balaruwan Kanwa haɗaya mai kwamfuta mai yama ilias Kureze Letoro dan Nijar Lawa Bil Hambali MK dan Silva Sokoto Ahmad Ladan Girkau Samariya dan Nijar Doziman Tasi Yakubu mai aski Badaraka ilias Yakubu gawa Tasi Unguwa Turu da magana magaran uda muhammad gidgori tsoho mai albarka nijar mansur aliyu birnin kebbi sanusi baɗatai da magaran isu maɗatai daga magaran kabiru solo usman ibrahim haruna mai anguwa bingirawa musa kambus dan markin jihar katsina da ɗaukacin al'ummar garin Rugar malam da ke shagar loko gamin sokoto mai gaishe su na zifi ibrahim rugar malam shagar loko gamin daga sokoto a tarayyar najeriya ku tashi laya boh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio boh hausa da ke jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso bayan gaisuwa mai yawa tare da fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatan sashen hausa da masu sauraron su inda kuke a fadin duniya ga baki daya ina so in ku bani dama in gaida yan uwa da aminan arziki da farko ina gaida malam musa Haris da ke zaune a Niyami a jamforiyar Nijar. Sannan ina gaida Malam Muhammadu Dallami da ke zaune a Niyami a jamforiyar Nijar. Ina gaida Malam Umar Dan wanda aka yi sani da Dan Tankari wanda ke zaune a Niyami a jamforiyar Nijar. Ina gaida Malam Rabi Ororo Bawa da gida Linka da ke zaune a Niyami jamforiyar Nijar. Sannan daga ƙarshe ina gaida mutanen Fanna da Dan Katsari da Bawa da gida gabaki ɗaya. Daga ƙarshe ina cewa ku huta lafiya mai magana Sanusi Ibrahim. ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakon naka ina ga kuma da kai ne ma zan daka wa shirin na yau barki sai kuma wani makon idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya madalla yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa. Jama'a ma sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin nan da kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin mai suna matasan wanda marubuciya na bilin rabi zango ta rubuta to kamar yadda ka sani yau ma za mu daga inda muka tsaya jiya. wannan mutumin ne suka fito shi da yallaɓai kowa ya nufi motarsa suka bi bayan su kamal ya ce da alama wannan shine mahaifin yarinyar jabir ya ce shine mana ga motar nan da lambar zaria salman ya ce mu tafi da alama yau babu malamin da zai shiga lectures kamal ya ce na ji ana faɗin waɗanda za su yi exam yau yan yewan an daga masu exam ɗin sai wednesday jabir ya ce mu je dai mu tabbatar kada mu tafi salman ya ce ku je ni dai wajen salma zan je mu sha fira tun da babu lectures jabir ya ce malam bello ne kawai dama zai ƙara samana tun da next week mid semester test za mu fara bara mu je sai mun yi waya salman ya ce shikenan sai kun dawo kai aminu aminu tashi aminu ya yi yana leƙen wanda yake kwala masa kira kamar wani yaro ire ne ya ce wane dan rainin wayo ne yake maka kiran almajirai aminu ya ce shine nake leƙe naga kowaye da gudu wanda yake kwala ma aminu kira ya ƙara sosai haki yake yi wani dan kusa da gidansa aminu ne kusan tare suka taso shi da aminu sai dai tunda aminu ya fada harkar siyasa suka raba hanya da shi shi dan kasuwa ne ɗora fuska aminu ya ce kai usman lafiya kake kwala mani kira kamar na ci ban biya ba usman ya ce mai da wukar ni ma dole ce ta sa na taho wajen ka ba don halin ka ba aminu ya ce dalla idan zaka faɗi abin da ya kawo ka waje na ka faɗa mani usman ya ce ba wani abu bane mahaifinka ne ya faɗi gashi can an nufi asibiti da shi a sume a zabura aminu ya cafko usman yana faɗin wani asibiti aka kai sa cire hannu aminu usman yayi yana faɗin asibitin kuroda juyawa usman yayi ya bar wajen cike da tashin hankali aminu ya ce iro ba ni ka na kira mai kano ba ni da ko sisi a hannuna na san kuma dole ne a nemi kuɗi a asibitin kuma na san mama ba ta da kuɗi so biyar aminu yana kiran wayar mai kano amma bai ɗauka ba tsaki aminu yayi yana faɗin shi ma ɗan iskan ya ki ɗaukar wayata ire ya ce ƙara kira ka gani yana kira ta uku aka ɗauka aminu ya ce yallaɓai aminu jungle ne wallahi babana ne aka kai sa asibiti a sube shine na ce ko zan samu wasu 'yan kuɗi a wajen ka ka san yanda yanayin yake shiru yayi yana sauraron abin da mai kano yake faɗa masa ya mutsa fuska yayi ya ce shikenan na gode sai ka aiko muna kuro da kashe wayar yayi yana tsaki ire ya ce lafiya dai amin ya ce wallahi wannan mutumin bai da mutunci wai duk wahalar da nake masa amma ka san me ya ce mani dan ubansa cewa ya wai jiya ya bayar da kuɗin hannunsa amma zai bayar sa dubu ɗaya ya kawo mani ire ce to me dubu ɗaya za ta yi maka aminu ya ce ka bar sa idan bai bada don allah ba zai bada dole wallahi matukar wani abu ya sa mahaifina sai na masa rashin mutunci kuma sai na fanshi kuɗi na wallahi mu je na ga halin da yake ciki da ƙaninsa ya fara cin karo ya fito da gudu yana kuka ko tanka mai a daidaitar aminu bai tsaya bi ba ya nufi kaninsa jikinsa yana rawa ira ne ya sallami mai adaidaita ya bi bayan aminu aminu yana zuwa ya kama kaninsa yana fudin kai yusuf lafiyar kai na baba tura hannun aminu yusuf yayi yana faɗin ni ka kyale ni dama haka kake so yau bakin cikin ka ya kashe baba sai ka ji daɗi zaro ido aminu yayi jikinsa yana rawa ya ce kana nufin baba ya rasu bai tsaya ba su amsa ba ya wuce domin neman motar za ta ɗauke su da gudu aminu ya karasa cikin asibitin hanyar da ya ga yusuf ya fito nan ya bi tun kafin ya karasa dakin da aka kwantar da babansu ya hango mamarsu a duke tana kuka bai san lokacin da ya ji wasu zafafan hawaye suka zubo masa ba da ƙyar ya ja kafarsa ya karasa inda take dukawa yana wani irin kuka a kusa da mamarsu dago kai ta yi jin alamun mutum a wajenta wasu sabbin hawaye ne suka zubo mata ganin aminu ne sosai yake kuka yana faɗin shi kenan na shiga uku mama na yi silar mutuwar mahaifina wallahi ni ne na kashe sa dafasa mama ta yi ita ma tana kuka ta ce ya isa haka aminu kada ka tara mana mutane ko ma menene malam lokacin shi ne ya yi babu wanda ya isa ya kashe wani sai da izinin allah ka yi haƙuri mu je a ba da gawarsa mu tafi da shi gida domin a yi masa sutura na kira malam babba yayan babansu na faɗa musu ya ce zai faɗa ma sauran 'yan uwa sai su wuce can gidan haka yusuf ya samo wani mai taksi nan suka samu aka gama komai da taimakon wani dan unguwarsu ma'aikaci ne a nan asibitin haka suka nufi gida kowa yana kuka lokacin da suka isa gida mutane sun cika kofar gida da kyar mama ta fito fuskar ta a rufe ta shige cikin gida malam babba ne da wasu yan uwansa suka ɗauko gawar suka shiga da ita cikin gidan kafin wani lokaci aka shirya baban su aminu haka aka aka nufi makabarta da shi kowa yana kuka bayan sun dawo haka aka ci gaba da karbar gaisuwa aminu da abokansa suna gefe guda ya sha wata jallabiya duk wanda ya gansa ya san yan caku ne kowa da kalar shigarsa sosai aminu ya sha kuka babu abin da yake tunowa sai yadda suka rabu da mahaifinsa tun da ya yi masa magana a majalisar su bai kara sa shi a ido ba sai gawarsa lokacin da zai fita da safe sai da mamarsa ta ce je ya duba mahaifinsa amma ya ce sauri yake mai kano yana kiransa tun da baban bacci yake idan ya dawo zai duba shi tunda ya fita bai dawo ba ya wuce wajen abokansa sai gashi ya mutu ba su haɗu ba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 amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin akidar musulunci shirin da kuke turo mana da tambayoyi mu kuma cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala mu duba mu samo muku amsoshin waɗannan tambayoyi mu gabatar muku da su to kamar yadda muka sani ne a shirinmu da ya gabata mun karkare wata tambaya ko kuma bayar da amsar wata tambaya wadda muka daɗe muka ɗauki watanni muna amsa ta wadda ta shafi ainihin matsayin 'yan shi'a dangane da sahabban annabi to duk waɗanda suka saurari wannan shiri sun ga inda muka kare shirin da kuma abubuwan da suka bujiro a cikin shiri ɗin. to da yake dama kamar yadda muka faɗa muna da tamboyi da yawa kumrin mun dan ajiye tambayoyin sauran ne saboda waccan tambayar da wancan bawan allah ya yi tambaya ce mai muhimmancin gaske kai za ka iya cewa ma kamar wata tambaya ce wadda ita ce tushe da ta rarraba kan musulman duniya baki ɗaya da yawan ka duba a musulmai dai gaba ɗaya a duniyar nan ko dai ahalu suna ne ko kuma shi'a in ma akwai waɗanda suke ba haka ba ko da irin su kadiyaniyawa ahmadiyya waye mu'tazila duk waɗannan duk ai ahalu suna ne wal jama'a amma shi'a wani bangare ne wanda suke imani da allah da manzon shi da kuma imama da sauran abubuwan da suke tattare da mazhaba ɗin ta shi'a to amma Eh, mu abin da muka kokari fito da shi a wancan shirin shine tambayoyin da waccan bawan allah ya yi muka ga cewa tun da al'amura ɗin eh, sahabban nan shine mafi girman abin da ya rarraba kan al'umma musulmi to bari mu ba da lokaci mu amsa to kuma alhamdulillah daidai gwargwado mun ba da lokaci mun amsa kuma mun samu ma waɗansu da suke bubbugo mana da waya suna ainihin jinjinawa akan abubuwan da suka ji don waɗansu sun ce wallahi wasu abubuwan ba su ma taɓa sanin haka al'amarin yake ba matsayin 'yan shi a kan sahabban nan inda shi ake gaya musu ba haka ma su suka ji ba ashe lallai al'amari ne wanda ya buƙaci a yi bincike a kuma san tushen abin yadda yake to alhamdulillah ah, nan wata tambaya ce ita ma dai wadda wani bawan Allah ya turo Malam Ahmad eh, al to wani dai suna to wani sunan dai shi dai ba kamar ma mu na hausa <laughs> da muka saba ji ba malam ahmad asairu suleiman asairu dai na karanta da daidai kenan malam ahmad asairu suleiman to yake cewa kuma na ganin kamar mu gani yauwa daga kaduna state daga ma najeriya kaduna to bayan allah yake cewa assalamu alaikum filin aƙidar musulunci ni tambaya ta dangane da al'amura ne da suka shafi wani bayani ko kuma wasu kalmomi da mukan ji a daga mabiya tariƙan shi'a suna cewa imani yana daga cikinsa cikakken imani sai kayi imani da imama ko imamanci to shin menene ma tukun imamanci din sannan mu ahalar sunna idan ba mu imani da wannan imamancin ba eh, kuna nufin kenan musulunci mu bai cika ba allah na fata za a bani cikakkiyar amsa to malam ahmad kai ma tambaya ce ka yi ta mai muhimmancin gaske eh, dangane da al'amura na aƙida ta musulunci kuma kamar yadda ka ce lallai akwai al'amura na imani da itikadi da imamanci yana daga cikin wasu abubuwa na usuluddin a mazhaba ta ainihin jafariya to abinda yake mai muhimmanci dangane da wannan tambaya ta haka shine cewa da farko kafin na baka ko kuma eh, mu yi maka bayani menene imamanci sannan kamar ku ahalin sunna da baku imani da imamanci ba meye matsayinku ya imaninku yake to wannan wasu bayanai ne wanda za su zo sha Allah daga baya amma a dunkule abin da nake so ma ka fahimta shine cewa bisa aƙida ta mazhaban ahalbeti akwai abin da ake ce masa usuluddin usuluddin din nan wato kamar in ka ce asul ko usul wanda jam'i ne na asul din nan abu ne wanda za ka iya cewa kamar pillars wato ginshiki na addini wanda ya ɗoro a kai to ginshiki na addini da ya ɗoro a kai kaga su abubuwa ne waɗanda suke masu muhimmanci wanda masu haba ɗinta ahalbeti alaihi salam suke bayani akai malaman shi a baki ɗaya sun taru akan cewa usuluddin ginshiƙi na addini abubuwa ne kamar haka akwai at-tauhid mutum dole ne ya yi itikadi a cikin aƙidarsa da tauhidi wanda tauhidin nan tun da dai ba darasi ne muke a cikin aji ba a dunkule ta ubangiji subhanahu ta'ala kenan ba za mu shiga cikin tafsilat din ba amma dai a tauhid dole ne mutum ya yi itikadi allah subhanahu ta'ala shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya daga nan sai annubuwa kamar yadda ainihin malamai suka bayani dole ne mutum ya yi itikadi da cewa akwai annabta annabta din nan wani abu ne wanda yake in baka yi imani da shi ba ma a tauhid ba zai amfana da kai ba kwata-kwata an yi imani da ka ta Allah ta'ala amma ba ka da imani da nubuwa din cewa manzo annabin Allah ne shine khatabul anbiya bayan sa babu wani annabi Allah ne ya turo shi da saƙo? to kaga in baka yi imani da haka ba to baka da imani da annubuwa to kana cikin matsala dangane da addinin gaba ɗayansa da kake cewa ka yi imani da musulunci abu na uku shine wannan tambayan da ka yi al'imama al'imama imani ne da wani abu wanda ya shafi shugabanni shugabannin waɗanda za su zo su kasance halifofi ne na rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan wafatinsa su waɗannan imamai ana kiransu ausiya'u wasiye ne na rasulullah to shine al'amura na imamanci gaji an ce imamanci shugabanci ne wanda yake na addini amma da wasiya daga rasulullah da cewa suwa ne da suwa ne bayana za su kasance shugabannin addini to imani da su shine ake ce masa imamanci abu na hudu imani ne da abin da ake ce masa alma'ad ko da yake a cikin jerin gwanon kafin mu zo ga annubuwa din akwai abin da ake ce masa al'adul al'adul ilahi wato adalci na Allah ta'ala adalci shi ma wani abu ne na asali wanda yake tushe ne na itikadin wa duk wanda yake bin wannan addini musamman a ƙarƙashin mazhaba ta halbet sai ya imani da al'adulul ilahi adulul ilahi shine Allah adali ne shi adalcin ubangiji kuma Allah baya zalunci ko da kwatankwacin kwayar zarra Allah baya zalunci amma akwai tafsila na ma'anar adul din da ake nufi wanda la'alla akwai wani abu wanda ya bambanta waɗansu waɗanda suke da aƙidan ash'ariya ko mu'tazila da sauransu amma waɗansu bayanai ne waɗanda suke masu muhimmanci dangane da al'amura na ilahi ko da yake hatta a cikin makarantu waɗanda suka yi imani da musulunci kuma makarantu na aƙida akwai waɗansu suna nuna cewa al'adunan ilahi dinnan hatta su kansu mu'tazila su kama yadda shi'a suka yi imani da adul ilahi su ma mu'tazila duk da cewa wani bangare ne na ahlus sunna amma su ma sun yi imani da adul ilahi kwatankwacin yadda shi'a suka yi imani da adul ilahi din nan shi yasa ake kiran su su biyan da al'adaliya al'adaliya waɗanda suka ce sun yi imani da adul ilahi bisa wannan tafsir din da ake fassara adul ilahi da shi su kuma ah, irin su sha'ira da waɗansu waɗanda suke tafiya da su kamar misali waɗanda za a iya kiransu da cewa almujibira da ainihin almufawwida waɗanda su wani abubuwa ne suka tafi a kai na ɓangaren ah, itika da ɓangaren aƙida to su suna da bambanci da waɗannan to a cikin al'amura dai na shi'a akwai kuma imani da al-ma'ad wato makoma ranar kiyama kenan to kaga kenan abubuwa guda biyar ne wannan suka su suka taru suka yi wannan abu da ake ci masa usuluddin din akwai al-tauhid akwai al-adl akwai annubuwa akwai al-imama akwai kuma alma'ad waɗannan guda biyar ɗin su suka taru suka yi abin da ake kira da usuluddin to kai tambayan da kai shine cewa matsayin imama ɗin me ake nufi da imama sannan ahalin suna da idan ba su imani da imama ɗin nan ba to ya imaninsu yake to tambayar tana da muhimmanci kamar yadda na faɗa kuma amsa ɗin insha Allahu za mu zo da ita ita ma ko da ku a shiri ne wanda ba kwaya ɗaya ba biyu ba domin a bayyace abubuwan abin da yake muhimmanci shine kamar akwai din dinnan kamar imani da waɗannan abubuwa da kamar yadda na faɗa akwai usuluddin akwai usulul mazhab wasu asali wanda na mazhaba ɗin ahalbeti kamar imani da Allah ko kuma tauhidin Allah da imani da ranar lahira da imani da nubuwa waɗannan asalin addini duk wanda bai imani da waɗannan abubuwa guda uku ba kaga ba musulmi bane ba ma kwata-kwata a tauhid an-nubuwa al waɗannan in mutum ma bai imani da su ba kwata-kwata ya ma bar musulunci amma al'adul din nan da al'imama su ne malamai suka kira su da usulul mazhab wato wani usuli ne da ya tattaru da mazhaba din ainihin ahalbeti wanda duk yake cikin mazhaban ahalbeti wanda duk yake kiran kansa da dan shi'a ne dolen dole ne ya yi imani da al'adul ya kuma yi imani da imama babu wanda zai ce dan shi'a ne shi amma ya ce bai imani da wa'annan abubuwa ba to yan ahalin sunna in sun ce ba su imani da imama ba ko kuma ba sa bin imama ba wanda zai musu hukunci da cewa sun bar musulunci ba wanda zai ce da su ba musulmai ba ne su akwai bayanai insha Allah a cikin shirinmu na gaba za mu fito da bayanan domin mu bayyana abubuwan da ainihin imama din take nufi kamar yadda ka tambaya da kuma matsayin ahli sunna dangane da imama din to yanzu saboda lokaci ga shi ma ana nuna mana mun yi kari akan lokacin da aka bamu za mu tsaya nan sai a shirinmu na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan kai mu za ku sake ji mu dauki da su sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da haɗu mai su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muroyin su tahir amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.